yayin da wasu ke ta'allaka matakin na shugaba jonathan akan badakalar zaben shugabannin majalisar matasa ta ƙasa wasu ko suna ganin dai dalili shine takun sakar da ke tsakanin shugaban kasar da gwamnonin nan biyar na arewacin najeriya masu ikirarin fafutukar ci gaban yankin cikin su ko har da gwamnan jihar Sokoto Aliyu wa Mako dangantakar da ta yi tsami sakamakon badakalar zaben gwamnan jihar Rivers Rotimi Amechi a zaman shugaban dandalin gwamnoni. Sunana Ibrahim Adamu Tudun Doki tsohon sanita na uh, majalisar matasa ta ƙasa. To gaskiya Umar Haba'isun cire wannan minista yana da halaka da siyasar su da gwamnan Sokoto. wanda gwamnan sokoto baya goyon bayan goodluck jonathan ya ci gaba da mulki to kaga duk wannan akwai adawa tsakaninsu da shi da gwamnan cige shi yanzu shi zai sa zai kawo wanda ya kaso wanda kuma zai tabbatar da cewa ya raba kan hankalin sokoto biyu a cikin jam'iyyar pdp din sannan in zaben shi ya to zai goya mai baya sannan kuma zai kara wa gwamnan sokoto adawa kaga ya rage mai karfi kenan wannan abin da yake son ya ayyana kenan amma ba wai dan koke-koken matasa ba ko dai yana son ya kyautata matasan najeriya sunana anas mamman dan naya ba in ka lura abin da ke ta haya tun lokacin da hedikwatar pdp ta najeriya ta ce ta tsaye da gwamnawa mako dambaro siyasa ta afku tsakanin wamako da pdp yana son shi kawo nashi mutane don manhwatai don haka zai kawo nashi minista wanda zai mishi aiki samu mutane don cigaban 2015 kamfe shi a kokowar da gudu lake saboda yana so ya ci gaba da mulki. To sai dai masana kimiyyar siyasa suna hangen lamarin ne a zaman wani koma baya ga demokuraɗiyyar Najeriya. Dr. Yahaya Tanko Baba shine shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu foliyo ta Sokoto. Wannan dai kuma yana nuna gaskiya yana manuniya ne ga irin taɓarɓarewar da harkokin mulki da gudanar da al'amuran mutane a Najeriya yake ciki. mutane sun kasa fahimtar menene dalilin cire shi domin babu wani dalili aka bayar amma kuma kai tsaye kuma mutane na iya lakari da cewa dalilin da ya sa aka cire wannan mutum bai rasa nasaba da irin takon sakar da ake da shi tsakanin kila gwamnatin gwamnan jihar Sokoto da gwamnatin tarayya ko kuma da jam'iyyar PDP ita kanta saboda haka abin da gwamnatin tarayya za ta yi ta gurgunta su wa'annan gononin da ake da sabanin ra'ayi da su shine duk wani ra'ayi nasu da ke cikin gwamnatin tarayya to a kawo da shi daɗa ko da wannan abun zai illa ga mutane wannan gaskiya yana da illa ainun ga mutane saboda idan ka ce ba za ka yi la'akari da al'ummar da suka baka aminci ka gudanar da al'amura a madadinsu ba ka ɗauki ra'ayinka kawai ta kuntata ma al'umma saboda kai na kara an ya samu su kaga akwai illa kwarai manazarta dai yana ganin cewa abin jira anan nan shine wanda shugaban kasa zai maye gurbin tsohon ministan da shi wanda kuma shine zai kara fito da manufar shugaban ta cire ministan a sarari murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria